Dakarun musamman na Force Special kimanin 400 ne kasar Faransa ta girke a kasar Burkina Faso a matsayin wani bangare na matakan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Sai dai rashin ganin wani bayyananan sakamako ya sa gwamnatin rikon kwaryar Burkina Faso yanke shawarar kawo ƙarshen ayyukan waɗannan sojoji na rundunar sabur waɗanda da farko Faransa ta yi shelar za ta zo da su Niger da Cote d'Ivoire amma kuma ta canza ra'ayi. mai sharhi a kan lamuran yau da kullum masaunin faransa sadiq abba na bin diddigin abubuwan da ke wakana a yankin sahel wannan sojojin nan wanda suka bar burkina faso sojoji na musamman ne su ne ake ɗoka kaman in za a kashe wasu manya-manyan mutane na jihada kaman eh, drukdel kaman abu arna al saharawi manya-manyan mutanen nan su ne ake sa tare da su a kashe mutane kuma aka ɗauki kaman 'yan faransi aka ɗauke su otage su ne suke yin abu kaga to wannan duka kenan ba a ga aikin da za su yi ba in suka zo Nijar da yake yanzu harkokin sun cakule tsakanin Mali da Faransa kaga in suna Nijar ma ba su iya tafiya Mali in suna Nijar ma ba su iya tafiya Burkina tun da Burkina ma abun ya lalace kenan shine aka ga in dai kurin a Nijar za su yi amfani tunda akwai sojoji eh, dubu guda da ɗari biyar ba sai an kawo wasu abubuwa ba eh kayan nasu ma da aka ɗauka cikin jirage aka sa shi inda Nijar za su ta yi kasan ba sai sun shiga jirage ba sai su ratsa kurin to da yake cikin jirage ne kenan nesa da burkina faso ne za su ta yi. da yake bayyana ra'ayinsa akan matakin faransar shugaban kungiyar voix de san voix nasir sedu na cewa abu ne da ka iya haifar da gibi a fagen daga idan aka yi la'akari da yanayin tsaro da burkina faso ke ciki a yau tun da kasar burkina faso ta bukaci haka horon shi ta aiwatar suwa yanzu kasar burkina faso sai ta yi kokari ta mai da hankali ga yaƙar ta'addanci ita ɗai tun da kamar ta nuna za ta iya yin shi a haka jiya ma an samu bayanin cewa an yi asara wajen soja hamsin da wani abu marmakin takwas waɗanda an kafaɗi. Jigo a ƙungiyar M Sande ga mace Muhammadu wanda ke farin ciki akan matakin soma ficewar sojojin da ya kira na mamaya daga yankin Sahel na ganin gwamnatin Macron ta yi kuskure. Yau zelenski ai yana son bindiga yana son mutane kuma zelenski ya ce ino uh, european zai shiga kuma sun ce suna taimakon shi da kaya to ga mutane nan 400 don mi ba a kai su can sojawa 400 an kai su ukraine ai za su taimaka ma ukraine inda gaskiya ne mayaƙa ne suna so su taimaka mutane A ƙarshen makon jiya ne ƙasar Faransa ta fara kwashe askarawanta 400 daga Burkina Faso bayan shuɗewar wa'adin wata guda da gwamnatin Kaftan Ibrahim Traore ta bayar a kan buƙatar waɗannan sojoji na rundunar sabir su fice daga ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.